Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batu na ƙarshe da muka yi mukala a kai a shekarar da ta gabata shine matsalar mace-macen aure a arewacin Najeriya. Muka kuma gayyaci ƙwararru domin neman hanyar shawo kan matsalar. A bana, shirin zai fara tashi a jamhuriyar Nijar inda wani rahoton ƙungiyar addinin Islama mai kula da shiga tsakanin ma'aurata ya nuna cewa an fuskanci mutuwa aure sama da dubu uku a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. lamarin da ke ƙara nuna yadda wannan matsala ke ta'azzara a kowace shekara duk da faɗakarwa da jan hankulan da shugabannin addinai ke yi wa jama'a kan mahimmancin igiya aure kafin haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta wakilin mu a birnin yamai sulaiman muni barma ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. Shekaru sama da arba'in da kungiyar addinin Islama ta IN ke gudanar da ayyukan sulhunta ma'aurata a nan jamhuriyar Nijar da izinin hukuma, inda sau tari akan samun nasarar kashe wutar rikici a tsakanin mata da mazajensu, yayin da wani zubin abin ke cutura, Wannan ya sa a kowace shekara kungiyar ke fitar da rahoto da nufin jan hankalin al'umma don ganin watakila a canza halaye. sai dai da alama har yanzu an kasa koyon darussa daga abubuwan da ke wakana kamar yadda za a iya fahimta daga alkalman mace-macen aure a rahoton kungiyar na shekarar 2021 Ustaz Moha Halil Dan Yaro mamba ne a kwamitin gudanarwar kungiyar Association Islamic di Niger. Duk shekarun da su ce baya muka samu 900, 800, 700 saboda ana yi ana ragewa amma daga ranar 1 da na Janairu na shekarar nan da ta wuce zuwa 31 a watan Disamba nan da ya kare shekaran jiya 388 yayi yawa. Duka wannan a wajen mu ne kadai Association Islamic kungiyar addinin musulunci banda wanda ke mutuwa a wurin 'yan sanda wanda ke mutuwa mutuwa a kotu wanda dai wurare da dama ko kuma su a gidajensu wannan a wurinmu ne kadai kenan da za a samu a kuna a gama da waɗanda suke faruwa a wurare sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rashin mutunta wasu muhimman ka'idodin hada aure da na tsarin zamantakewar ma'aurata na daga cikin abubuwan da suka haddasa wannan matsala abin da ke kawo mutuwa aure wanda mu muka gane wajen mu wai mahi yawa na farko dai su samari da suke zawa mu ya ta wurin samartaka ko je eh, zawarci ya yakan zamanto makareci game da wannan da yake so kuma ita wadda ake so eh, budurwa ce ko bazawara ce ita kuma yake kasancewa ita je da wani guri ba gurin zama aure ba tana da wani guri na daban to duk wanda ya zo saboda wani abu bai samu abin nan ba to zama ya yi wuya na da ko da suka zo mahi yawa na gaban mu aure ne suke so mace ce namiji soyayya ce wannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai ko babu akan zama mutane suna wasa da aure rashin sanin muhimmanci tabbaci ya kawo haka shin su wane ne suka fi tambayar a kashe auren tsakanin maza da mata eh, Eh, suka fi kawo kara wajen mu mata ne saboda mace ita ta fi cutuwa ita take gidanka kana ci da ta kana sha da ta ta tufa ba ta lahiya kai mata magani duka irin alƙawulin da aka ɗaukan maka wajen ɗaura aure idan wakilanka suka zo za a gaya musu to da ci da sha sai zaman to an samu gashi a nan wurin ko kuma bugu ko zagi ko wulakanci da rashin girmamawa duka mafi yawa wannan yake fitowa wajen mu daga maza su kuma wajen su su mata su ma suna da nasu lahi sakacin iyaye akan batun tarbiyya na da daga cikin dalilan da suka haɗu da kwaɗayin abin duniya wajen rage wa aure tsawon rai in ji wani magidanci Ibrahim Kantama mai laƙanin bayayi mazaunin birnin Yamai. Yarinya tana son mutum so tsakani da Allah. Duk da aka yi kuskure wani ya ganta mai hali wanda ya ɗara ka hali. ya zo ya ba uwanta kuɗi ya gaida su da ya zo bakin kohar gida da mota ya gaida su ya ba su dukiya to ina mai tabbatar maka da cewa wannan yaran shi mai kuɗin nan shi za to kaga ko ita da bata so ya za a yi a zamana lahiya ba zai yi ba dama auren ba tubalin kirki bane tubali ne na toka dole an an sa watsa mishi ruwa narki wayar telefon da ke daya daga cikin abubuwan da zamani ya shigo da su a cikin al'ummar mu ta yau na daga cikin dalilan da aka gano a matsayin masabbabin tsinkewar igiyar aure a halin yanzu har ila yau ga ustaz Muha Halil in aka ce maka aure ashirin sun rabu za ka tar da sha takwas sha bakwai duka waya ne ta kawo haka da haka mu a matsayin mu na almajiri na addinin musulunci kullum gargadin da muke ma maza su yi nisa da wayoyin matansu su kuma mata su yi nisa da wayoyin mazansu a zamana lahiya mm, bincike baya da kyau in ta salo an asha Allah yake cewa in kuna binciken wasu abubuwa zai zo ya same ku bacin rai mm. to duk namijin da zai zama yana binciken wayan matashi ko tana binciken na namijinta ka tabbata ka ba su dan lokaci kaɗan za za ga an samu matsala ba ta kaɗan ba. A shi a kishi a gani a ƙi gani wata turba ce da mutan dauri ke ɗora kansu a kanta wajen girka gida a can baya sai dai a yau wannan abin ya kau mafari kenan aka shiga wannan hali in ji asumana na alhaji Ibrahim shi ma wani magidanci da ke birnin Yamai. An mai dama hankuri na aka yi amma waɗansu kuma sun kan haƙuri sa cin more abinsu. Insha Allah dama ko halshe da hakuri ana tare ana saba ma juna amma kuma ana tare ko da yaushe. wannan ma kamata shi zan wa'azi gare mu dalilan mutuwar aure a wannan zamani suna da ɗimbin yawa wata maganar sai dai a yi ta a ƙunshe ga abin da wata matar da aurenta ya mutu bayan ta gaci ta halin mai gidanta ta bayyana min ko da yake ta buƙaci in ɓoye sunanta armina ni da shi dai za a iya cewa shekara shida muka yi aurmi amma duka cikin waɗannan shekaru shida arman wata hudu na yi na ce arman wata hudu kamar wata hudu dai ni da shi haka muka zamna sannan yayin ya yi bulaguro yakan yi shekara ɗaya haka ko shekara biyu sannan ya zo ganin gida kuma sai ya bar ni tare da dangin shi kamar cikin gidansu nake rayuwa tare da ma'aifansa da farko na so sosai a ce kamar ya bar aikin shi na can ya komo nan ya nemi wani aikin yi haka din kuma bai yi ba to la'akari da cewa matsaloli dai ba za su kare ba ga matsalar eh, rashin ciyarwa yadda ya kamata kuma ga matsalar eh, eh, ma'aifin shi kuma ga matsalar ita kankanta ma'aifiyar da ta aike shi da dai sauran matsaloli tun da aka ce kana tare da dangin miji kuma cikin gida guda ga kanne da sauransu sai a hankali wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa ni arman ya rabu a ka'ida dukkan yaran da shekarunsu suka gaza da bakwai kan zama a hannun mahaifiyarsu idan auren iyayensu ya rabu yayin da kuma ya zama dole mahaifinsu ya ɗauki ɗawainiyarsu amma kuma akasari ba a mutunta wannan tsari misalin halin da wannan mata ke ciki a yanzu haka yara kuma ni nike rike da su saboda tun bayan rabuwan ma zuwa yanzu bai taɓa ba kira na ina tambaya da yara ko su guda ni kuma ta ɓangare na ban taɓa tuntuɓar shi ma da sunan yaran ko su guda bai san suna lahiya ba bai san sun ci ba bai san basu ci ba ba balle kuma a ce wani zancen tuhari da sauransu da take bayyana matsayinta dangane da wannan al'amari hajiya halima sarmai ta kungiyar kare hakkin mata da yara ƙanana sos 5 e ta nuna damuwa a game da girman matsalar mutuwar aure a yau a nijar manya latizawa malamai masu garuruwa masu ƙasa a tashi a diba wannan lamari a gani wai menene yake ci mutuwa a ƙwarya dangance da zaman aure na 'ya'yanmu kun ga yara ba su iya ba girki basu da kalaman da za a yi ma miji babu ladabi babu biyayya ita wannan salula ita aka sa gaba miji in ya zo ya sallama ana harka salula ba amma daga kai a san wane ne ya shigo E, sai an bincika salula sai labarin salula ya kare sannan za a samu lokacin miji kuma yaran mu na yanzu tun mazan su tun matan su ba su da hakuri shi kuma aka ce a zo a zamna yau a ji daɗi gobe a sha maɗacci to idan ba a gane ba da haka zaman aure zai zama babban matsala. Auren dole da aurar da yara ƙanana su ma wasu matsaloli ne na daban da ke hana aure karko a wannan zamani da matasa suka fi ra'ayin a basu damar zaben aboki ko abokiyar zama da sunan aure kuma a lokacin da tunanin auren ya fara zuwa musu a kai a maimakon a tirsasa kamar yadda aka saba gani a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar inda har yanzu ake ci gaba da ƙoƙarin fahimtar da uwaye illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule. A mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilin namu Sule Mummuni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. da kuma Jumbe Hamza da ya sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.